bin Allah bin manzon Allah in sun yi wa dalilin sabo ta kada musu kayan su ko mun matsayin su ko mun girman su saboda ka'idar mai ahlari la ta'ata li makhluqin fi ma fi sultan sai in la abdin da kuma ba wai ba a ake mutum mutalaka ba shi yasa tunda ba a ba mutalaka ba ce mutayyada ce idan aka yi jayayya ba a koma zuwa wurin shi dan kafi saurayi إذا أنت أنت أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنت وأولي الأمر تماما لا مدى الأمر يجري sai dai in aya kan kai ya daure wajen fahimtar aya ko hadisi ji a cikin mutum menene ma'anarta amma su magana su ba hujja ba ce ina fatan kun fahimta sun dalil amurkin magana su ba hujja ba ce in mun fassara ilal amr cewa sune malamai ko mun fassara ilal amr cewa sune sarakuna kamar da malamai suke faɗa ne dan fassara cewa ilal ala kulli halin dole ne mutum ya tabbatar da kalmar shahada tare da sanin ma'anarta mai tuni mai tabbatar mai take kare bauta kowa sai Allah yadda za a yi bautar kar wanda ya kuskure ya tsaya baki kan yadda za a yi bauta sai manzon Allah dan shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan mutum ya ce la ilaha illallah aka samu yana bautar wani ba Allah ba yace Muhammadu Rasulullah aka samu yana bauta Allah da samfari ibadar da manzon Allah bai zo da shi ba ya kirya ka'idar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah fadin sa a baki da zai amfani shi ina ba ina fatan kun fahimta da kyau ta'allam rahimakallah أن هذه المسألة أهم الأشياء كلها عليك لأنها هي الكفر والإسلام فإن صدقتها فقد كفرت بما أنزل بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لك من القرآن والسنة والإجماع وإن صدقت الله ورسوله عادوك وكفروك تتفهم يا كمان وانا الله بكنت بذاكرة أما هذه المسألة وما المسألة بلوك مدانا أقيم المسألة اللي فيه ثبت أن الصحابة أما أنك من زنجمين فما يدي جلسنا ولا وليتا أهم الأشياء كلها عليه تعرف كل من مهمتي أو انت كل ka gane ta da kyau don karka je ka fada rami لأنها هي الكفر والإسلام domin ka'ida ce ta musulunci ko kafirci ba wani ta kafirci ko ya in ka fahimta da kyau ka fahimta da musulunci in ka fahimta ta gurbata ko mutum ya kauci fa in saddaqtahu idan ka gaskata irin waɗannan malamai masu kullu da wanda ya faɗi kalmar shahada zai shiga aljanna walau fa'ala ma fa'ala ko da yayi komai ko da ya da ya wadatar لقد كفرت بما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم yanzu gaskata su yasa ka sauka kafir cewa abin da aka saukarwa ban ba Allah gwamna an gane ku kama da karna laka min alqur'ani wa sunnati wal ijma kamar da muka bayyana maka alqur'ani da hadisi da sunna ba da da alqur'ani da hadisi da kuma ijma wa in sadaqta Allah wa rasula in ko sadaqta Allah cikin abin da Allah ya faɗa maka ka gaskata manzon Allah cikin abin da ya faɗa maka duka, to su kuma irin waɗannan malaman za su yi gaba da kai da kafaru ka zama su kafarta ka sai ka zaɓa shin za ka biye musu da zan ko ka kafirce Allah ka kafirce manzon Allah ko kuma za ka gaskata Allah da manzansa in yi sun su yi gaba da kai su ce maka yunkiri su ce maka duk abin da za su ce maka sai ka zaɓa da yawa abin da ke hana waɗansu bin tafarkin sunna bin da'awa ta tauhidi shine ba sa so su fada ba sa so su fada da kowa ba sa so su fada da kowa ita ko ka'idar da'awan tauhidi sai an yi rigima da ba wai da niyya ba ba da niyya ba shi yasa waɗansu hawa maka tattauna da su dan Allah a daina rabbi suka ce wallahi tallahi komin komin sai sai wani ya juna rabbi ba da niyya ba yayin da mu ina karanta tauhidi kada in faɗi sunan kowa rabbi muke da dukkan wanda yake da'awar tauhidar wannan ko na san shi ko ban san shi ba ko na yi niyya ko ban yi niyya ba ko ba haka ba in dai zan karanta ayoyin qur'anin daidai in fassara su daidai zai zama kishiyar abin da malam na da kuma malam na da na da kuma na suke to ya za a yi kira dole za ku gaba da miskin na mutarbi lokacin da muke karanta ba na halarta su a zuci amma iyakacin fahimta ta da abin da Allah ke da manzo Allah ke yake faɗa. su kuma kifiyar abin da suka rayu kenan akai abin da suka samu iyaye da kakanni sun rayu akai kaga su ce wani ya faɗa mu wani ya zage mu wani ya mana abin tabi'ar da'awun kenan lokacin da manzon Allah ke yi abin da kafiran maka suka faru kenan suka ce fassafa a halamana ta mai da mu dole ya ba mu da hankali wa sababta aliyatana ka zagi allolin kai mana kaza kai mana kaza wallahi babu rana ɗaya a tarihi da za su iya samu wa yadda manzo Allah ya zo kama hubal yake to hubal kaza kaza kaza dinka kai lata kai izza kaza kaza dinku a tarihi da haddace wannan ba a rayuwa amma tun da yake ce ba su da tasiri irin wanda mutane ke ba su da wannan tasiri shine Allah a wurin ka yin hakan zagi ne ina son mu fahimci wannan da kyau dan kar mu zo muna da awa wani rika ganin cewa ai dan a rasa zubi ya raba kai take shi yasa waɗanda ba su fahimci addini ba suke ganin ayoyi bai kamata a raba kan jama'a ba ya kamata a tsaya a katsakiya a tsaya a katsakiya in za a ga aya a fassara ta jikin amma in za a yi ta karanta ahmadu ismail iliya to ta ga ba za su fada da mutane amma za a karanta aya za a karanta hadisi wallahi in za ka yi tafiya da hadisi ke tun ko kawuniya ko da kawuniya kai ka saba waɗanda ka sani da waɗanda ba ka sani ba ba hidda ka iya sai wanda ka fassara daidai ba lokacin da za ka fassara sai kai tunani to in na fassara nan wani saba wa ne da bari da an zo don fassara a san yadda za a yi sai a dan gyara gudun kar a saba ko wani a shiga الله بنبه وهذا الكفر السليم بالقرآن والرسول في هذه المسألة قد اشتهر في الأرض مشرقها ومغربها malai ce irin wannan kafir cewa karar da ake wani kafin Allah da sunnar manzon Allah musamman game da wannan matsala ya shahara a ban kasa gabas ɗinta da yamma ɗinta walam yaslam minhu illa aqallul qalil ba wanda ya samu kubuta daga cikin irin wannan sai mafi karanci daga cikin ɗan kaɗan sai za da jefal janna wa khifta min an-nar fatlub hadhihi al-mas'ala in dai kana fatan shiga aljanna kuma ka tsoraci shiga wuta to ka nemi wannan mas'ala ta mu tana nan tauhidi ta kalmar shahada wa durfa min alkitab wa sunna karanta ta karkashin hasken ayoyin alqur'ani da hadisin manzon Allah ya harrirha ka bibbijinta ka kalkare ta wajen bayani shine tahrir ولا تقصر في طلبها ترك رجل وزن نيمان معنى كلمة شهادة لأجل شدة الحاجة إليها تبدا فمن تنبكا فزوى بريطة وبأنها الإسلام والكفر دليل المسلم في كفر معناه ده فهمت التلذات فهمت المسلم في وجه فهمت التلذات ذاك فهمت الكفر يقول nazarin ka da binciken ka da karatun ka duk ba zai wadatar ba kai sai ka hada da cewa Allahumma alhimni rusuli wa fahimni anka wa allimni minka wa ibni min mudillatin fitani ma ahyaytani ba wanda suna da man sunna adalci suka ce ka je ka karanta littafin Allah da suna manzo Allah da suke littafin su ba banda banda malamin sunna ba wanda zai ce maka wannan duk malamin da ba na sunna ba zai haɗa ka da littafin su ne amma malamin sunna zai ce littafin Allah sunnar manzan Allah baya ga wannan ka karanta ka karkare ya san cewa da karatun da binciken duk da zai wadatar da in Allah bai maka gam da ba sai kuma ce ka roƙi Allah shirya don Allah ya dafar da kai ya soma babban malami zai karanta aya ya wuce ta kanta ya maimaita ya maimaita bai fahimta ba wani ɗalibin ɗaliban sai zai karanta ya fahimta abin da wancan bai fahimta ba ta zuke daga Allah domin ta farko domin ta farko daga ubangiji za ce Allahumma ya Allah kin same su da yasa وتهدمني أنت فهمتدني أنت من صفة قوة جدريك وعلمني منك فردني إلى من لم يصمم جدريك وعزني من مدلات الفتن تتعليني تتعليني لدى مدلات الفتن تترسلون أصحال لكروا ما أهيتني ما تكرر أيواتا وأكثر الدعاء بالدعاء الذي سهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أدعى بأدعى من تزيد إن جنت من الله أنه كان يدعو به في الصلاة شو أنا أدعى بيت في الصلاة وهو كأدعى اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف تهدي من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم لما إمام مسلم الغاري يقول هكا أبو داود هكا نسائي هكا ابن ماجه ما زال الله نفسه لما أكتب قيام الليل مثل يتم يدعى ويستمتعه بأن أبدا إذن يكبر كافر يفعل كرتي سيسي اللهم رب جبريل يا الله يا أبنجهم جبريل وميكائيل أبنجهم ميكائيل وإسرافيل تدنجد إسرافيل كافر السماوات يا وندي كجه مثل تبوي الأرض كفا عالم الغيب يا مثل من غيب والسهادة بعدين ديك بيني أنت تحكم بين عبادك كيف تكون بكتب فكان باينك فيما كانوا يكونوا يختلفون تكون أدن بسكة في كفنا فأداني تكي يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه في يدني zuwa ga abin da yake dangane da abin da suke sabani na gaskiya da izininka ka tahdi man tasha ila siratal mustaqim lalle kai ne kake sai da wanda gida ma za ka tafi da manzo Allah ya fito ko mana nan mutane na sabani sai ke nan a tsaye da shi gaskiya dangane da abin da mutane suke sabani shi ne ajiya a cikin garin maradi bayan mun yi azumi yi azumi saboda wani malami ya je ya zagi a musulma ya ci mutunci inda yake gaba na yake fita ba na to dan Allah ina kiran kowane musulmi duk ɓangarorin musulmi mu zo mu taru mu yi addu'a mu ce ya Allah ya Allah don sunayenka masu girma da siffofin na kamala duk wanda yake kan gaskiya Allah ka taimake shi Allah ka sa masa albarka Allah ka ɗaukaki lamarinsa Allah ka tsaya ya Allah duk wanda yake kan ƙarya in mai fahimta ne Allah ka fahimtar da shi in ba mai fahimta ba ne Allah ka dannara shi Allah ka zarga da lissafin Allah da ma masa lissafin nace su zo mu yi wannan ka nemi dukkan wani malami kar ka tsaya taimake ka kai dan kungiya ka ba ko dan dariƙa ka ba in ka haka kai adalci ka fitu kar ka ce ma a taimake mu mu ahlu sunna in ma ta kula ta mu ka mu mutu ya Allah ka taimake mai gaskiya ya Allah ka warda da aniyar mai karya ya Allah wanda mu maganganunsa da ayyukansa suka fito da littafin ka da hadisin annabin ka ya Allah ka taimake su ka taimaki da awata ya Allah waɗanda maganganun su da ayyukan su suka yi nesa da littafin ka da littafin manzon Allah ka in masu zuriya da ya Allah dawo da su in ba masu zuriya da ya Allah ka warke da lamarin su wallahi ba malamin bid'a da zai taɓa yin wannan ba ba ba sai dai zai ce wani tsinan ne ne wani dan zuma ne wani kaza ne wani kaza ne duk wannan zagi ne da ba a bagan ko da haka ba amma suka sa kai adalci ka tsaya tsakiya kar tsaya taimake ka kar tsaya taimake yan kungiyar ka ko a taimake yan dalilin a taimake na su gaskiya ka ji sanan dan Allah ya fa kan gaskiya ake da da Allah fiye da mai kan abin da nake kai dan abokanan hukuma su ce bai adalci ba sai ya sassauta ko da cikin addu'a ihdini المقتل فيه من الحق بإذنه شريط دليل أبو ديدي دنجن شريط إنك من إلى صراط shi yasa mutum ke karanta sunna sai ka gaida da adalci cikin maganganunsa da ayyukansa koya mutum ya yi nesa da sunna kuma sai ya shiga cikin zalunci zalunci kuma shi ne son kai da son ya namu ya namu shi ko adalci shi ne dukkan wanda ya faɗa gaskiya haka ka'idar sunna ɗin ta iblis ba wanda zai iblis lalacewa Allah ya la'ance shi ya tsine masa ya yi masa alkawar ya aka kore shi daga aljanna sai khuruj min hamal da umman madhura laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'in tare da haka ya zo ya kawo labari guda ɗaya na gaske wurin Abu Hurairah cewa ayatul kursi in an karanta cikin dare tana tsare mutum daga shaytan har garin Allah ya waye mummuna ai gobe zai shafi bai karanta ta ba da aka faɗa manzo Allah sai saba tsaka ya fiye kabir abin da ya faɗa na gaskiya ne amma shi na ƙarfi ne amma wannan abin da ya faɗa yanzu menene gaskiya ne na san duk wanda ke kan kafa a dan kafa a halin yanzu in ma yana da sharri sharrin su bai da iblis ba to dan ga zan yi abinci ba da haka ko da kana kan gaskiya wani ya bage ka ba adalci bane ba karama ko da ke wani ya na maka wajen za'u sayyatin sayyatun Za an ma kan kara kai ma kai na kara ba yake da ita ce ka zalunci kira ya yi kan kara kai na kara in ka amma ai sun manta da cewa wala man sabara wa ghafara in zalika min azmi al-umur da mutum zai yafi shi su dace ba shi yasa duk wanda ya zage ka ya la'ance ka yake maka dan guna yake masa ka ce masa kai ma kaza kai ma kaza kai ma kaza eh, musamman a fagen bawa idan kuka haka sai a kara gane ina gaskiya take yanzu wanda ya fi iya azarci ya fi gaskiya <laughs> manzo Allah ta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata kamuha ya an yi mummuna bi ta da kyakkyawa sai kyakkyawa ta gode ne yanzu ka ce min dan zina ka ce min kafiri ka ce min la'anan ne ka ce min mulkiri sai ka waɗannan kalmomi duk suna da datti yadda ka dora min su ni ba zan ɗauke su dora maka su ba amma saura da ni menene dalilin da yasa ka ce min kaza ka ce min kaza ka ce min kaza ba dalili kaza ba ne ba ba madogara ta Allah ya ce manzon Allah ya ba dalili kaza da dalili kaza ba ne ba madogara ta Allah ya ce manzon Allah ya ce kai kuma a can kana kokarin ka rufe wannan abin amma sai ka kasa rufe shi da aya sai ka rufe shi da asariya ni kuma yanzu na kare mutuncin wannan abin da aya da hadisi ko da magana ko da magana dole sai dai a kawo aya da hadisi dole sai dai a kawo aya da hadisi ita ko aya da hadisi sai ka karanta in kana birni kana tana barkatun makaranta da zaka iya wanda ta haddace da masu yi ana imin anta an kutubul hadisi wama ata amin mustafa fiha min ad-din ka muslim wal bukhari ma bainahuma sadda ad-din fi naql wa tabyin أولى بأجر وتعظيم ومحبة من كل قول أتى من رأي في المؤمن. ابن هجر ابن هجر. ba ka karanta littafin Allah ba ka karanta abin da zo daga al-Mustafa zaɓaɓɓe soyayye na addini yake kamar Bukhari kamar Muslim wanda su ne suka zanto ƙunsoci na rike addini suka rawaito abin da ya inganta na maganar manzon Allah yake wannan ai ai na bi ajrin shine mafi karkantar abin da zaka karanta wa ta'zimu shine mafi karkantar abin da za a girmama wa muhammadatin shine mafi karkantar abin da za a yi wanda ya iya يمكن لكون الأتى هي بدك من الجلسي بيزو ما رأيت هنوني ما رأيت هنوني هكذا ترى في آية آه، آه، اللهم رب جبريل سبب رب مضاف لجبريل مضاف اليه منادى مضاف انا مثل سبع بل انا قدر ياء النداء كما انت اللهم يا رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطرة تركة فاطر فاطر السماوات بل فاطرة مضاف السماوات مضاف إليه مضاف مضاف منسوب لي أنا قدر ياء النداء يا فاطر السماوات أنا فاطر الذي ياتي الله كنت الإرادة المعنى an gane ko haka alimal ghaibi kuma asalin sa ya alimal ghaibi da haka sai ka ce alimal ghaibi kana kaddara ya din wa shahadatu anta tasmu ghaibi ibadaka fi ma kanu fi yastalifun ihdini min as-silfa fihi wal hatta bi idnik innaka tahdi man tasau ila siratal mustaqim balik wa nazidu al-mas'alata idahan mas'alan nan ya kamata a ƙara fito da ita mu ƙara mata bayani ya bala'ila mu ƙara mata dalilai لشدة الحاجة إليها دون ثمن بكافور مثل يوجا بفهمتك فنقول في مثل ليتفطن العاقل الدليل الأول في ذلك من الأدلة دليل نفسه يا كما تنهنك لي هنكلت يسنى نورا لقصة واحدة منها دليل دوت القصة بلا وهي أن القصة أتتي أن بني حنيفة ashharu ahli ridda bani hanifa mutanen da suka mutum kazzab su suka fi sahara cikin yan ridda dan su suka fi karfi suka fi zarafin sojoji sun hada gawar ta sun sojoji sama da mutum dubu arba'in wanda suke kare aqidar cewa musaila mutul kazzab annabi وهم الذين يعرفهم العامة من أهل الردة شنو عندما قال متى نفك في السبيع تجمع بطار الردة أما بند في ما ya في الردة يوم كل yau inda na fi akbahu ahlul ridda kuma sun suka fi kowa munin ridda a cikin yin ridda wa zama sun kufurin sun suka fi girman kafirci wa hum hada amma abin mamaki tare da dukkan wannan abin da su yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah zuwa kalmar shahada sun yadda ba a bauta kowa sai Allah sun yadda manzo Allah manzo Allah ne cewa kake shi manzo Allah din manzo ne shi da musailima hada da juna ka fada da ka fada manzo Allah ya kula da rabin duniya يكون مثل كذلك كما يكون ابو ربيع من جاء الله هنا بملائكه في جبريل مثل ما هنا بين ملائكه في جنة في الرحمن وما انا مثل وهو انا انا اما دي ابن من جاء الله ان يزيد في سوء تهزيز في الدنيا بالتي اما اكارى بنام قول ويؤذنون سنة كلام صلى ويصلون سنة صلى في الكنتا وما هذا فإن أكثرهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك بأجل الذنوب التي ارتكب بها الرداد أما تعرض haka suna tsammanin abin da suke kai na aƙidar yadda da manzancin musulma to yanzu za Allah ne umarni da wannan za a iya fake da da wata aya a nuna da iya zai shiga fadin wannan ayar da ajali shudin da zai shahidu na arzajjal saboda akwai waɗanda suka yi kai shaida tare da mutumin da ake gina arzajjal wanda a gaskata wato ainihin musulma ko tabbas dan Allah kalmar sahabin ta amfani amma da gaskiya suna yi da suna suna suna suna suna suna suna suna suna kai baka kiyaye ka'idar ta ba ba za a ce kai mutum ya kai mutum mutu ba والذي يعرف هذا ولا يشك فيه يقول من قال لا اله الا الله فهو المسلم ولو لم يكن معه من الاسلام شعرا yake cewa wanda ya san wannan ba tare da shakka ba kuma sai ka ji yana cewa wani wanda ya ce la ilaha illallah ne ko da kuwa babu ko da kwayar gashi ta musulunci tare da shi bal kada ta raka huwa ta haza bihi muta'ammidan akwai lokacin a mutum zai rabu da addini yayi izini da addini yana mai da ganganci dan Allah wani a muridin Yusuf Ali da ya zuwa cikin wani kasu wanda ke yawo kan mata da ta gida wanda ke cewa ya ce mu yanzu ga mu daddaban mu mu yanzu ga mu habbin mu mu yanzu ga annabin mu wallahi haka ne da Yusuf Ali a garin mu ya ce to mu yanzu inda annabi zai zo ya tsaya kan abin da ke wani wannan ya yake wallahi a da yana nan yana yawo a kasar yana nan yana yawo alkali na ji gwamna na ji hakimi na ji sai abin lakar gwamna na ji malamai duk suna ji sun ji su jami to mun magana ce za ta tuntuna yanzu inda zuwa ya ce ban mu yadda da sarkin garin nan ba ga namu ba za an fara bala'i a garin amma da yake ba zai su da annabi ne sarrafa ne inda ba zuwa ya ce da mai yadda dukkan waliyan garin nan ba mun kafirce musu ba mu yadda da shehu ya ne ce ga namu da yanzu an kafir da yanzu Allah an tayar da hayaniya amma tun da manzo Allah ya faɗa ba komai na koyar da manzo Allah yanda da ne duk ina ma san manzo Allah ina kan nabi ya nan da inda suke yawo duk da su a baki irin su ɗanin magana mai kazanta ana bi su ce ga annabin sa ana bin sa kuma shi wanda aka faɗa yana bi kuma da kansa cikin kasa ɗin hudu ce ga wata riga da zarin ya kawo na faɗa ba san annabi ya bawa halin salati ba halin salati kafiri ne a can gabara annabi ya bayar hadu salatu hadu salatu ya bayar ga wadansu a zama a masu wani masallaci a madina su kuma suka bawa ubarin girki ba ubarin yi kai lafa rana bayan sallar magariba da ya dama an ce ubarin girki ke rigar mai rigar zai bayyana a zamanin sa ba sai wannan mai riga shine yusuf a ga tana hausawa shine mai rigar annabi ya yi ko da rigar a bashi ya tana wajen ubarin girki lafa da watanni ko shekarar shekaru wata rana dan tsara ya yi da ita amma da karshe dai sai aka yi masa ilhama cewa ga mai rigar ya zo kuma ta kuma duk wannan kafa din yana nuna yawo duk wannan kafar ta ana yawo Allah da cin manzon Allah kalala wallahi da wannan da ayar ba shi ya kuma mutane su shi manzon Allah ne har su suke ji dan me ake son manzon Allah shi kada ba za su shiga da suka fito suke da kansu matsayin da a girma ma su irin da ake girma annabi shi ko manzon Allah shi ji da manzon Allah yadda uwar gida ke kishi da amaryarta wallahi haka kake da manzon Allah ko kuma da haka haka wata mutum ya addini yadda yake mutum ya addini yadda yake wallahi duk da ai karatu muka tsaya muna ta kalidi ba da zai yi wallahi sai mutum ya mutu na tsammanin cewa kan akida yake kan mutum da yake kusur da yake Allah da zai tashin kana da abin da ban da ban haka wani ba ka fahimci kan kana ba tana tantara ta duniya duniya فسبحان الله مقلب القلوب كيف يشاء. يجي تركي تبتدأ الله من هو بكفاءة ديك كيف يسمي في قلب من له أقل ولو كان من أجهل الناس أنه يعرف أن بني أليفة كفر ما أن حالهم ما ذكرنا وأن البدو إسلام إذا كنت يا يا ذو هذا أزوك يرمى تمن ديك دهان كمي كودا يفكو يا جهل ينا ميسن انتوا بني أليفة انتوا فرتفع ضد كلمة سهادة سنكا فرتا كين دفين يبدأ من ذنبه مسيلة مثل كذاب ده هكا أبو بكر يا كيف أكفت كيف أكفت كيف أكفت كيف أكفت amma tare da haka ga 'yan karkarar da muke kusa da su inji muhammad bin abdulrahman su ma irin abin da suke wancan ne a cikin suna kan mutum don ne wani tarka islam kullahu wa ankari ko da kuma mutunci gaba da sun yi inkarin sa wasu haɓa ujubi ala hamdin sun yi izini da musulunci da ganganci suna cikin sani don izini da musulunci mutum ya ɗauki annabi ba matsayin kowa ba a cewa annabi ya tsaya kan su da nan da yanni hu ya ƙi nuna la'ilaha illallah ya kawai don suna cewa la'ilaha illallah لكن أشهد أن الله على كل شيء قدير نسأله أن يثبت قلوبنا على دينه ولا يزيد قلوبنا بعد إذا هدانا وأن يهبنا لنا منه رحمة إنه هو الوفاء abinda ba da ya cikin dalilin farko da shi addalilin sani dalilai na biyu da yake cewa ya kamata a kara wannan matsala fito da ita da dalilai أخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين wata kisar ce daban ita ma ta faru a lokacin khulafa'ur rashidin wa hiya anna baqaya min bani hanifa yan ragowar da suka rage cikin banu hanifa magoya bayan musailima lamma rajau ila islam yayin da suka dawo musulunci wa tabarra'u min musailima suka barranta daga musailima al-kazzab wa aqarru bi kadhibihi suka tabbatar da ƙaryarsa kabura zambihum inda anfusihim duk da haka suke tunanin yadda su da musulma din nan ba karman laifin dole suke wa tahammalu bi ahlihim ila sadar suka ce me za mu kankare laifin da muke na baya suka dauki iyalin su gaba ɗaya sai koma kan iyakar musulmi inda suke jin tsoron a kan su za a iya kawo farmaki don su yi jihadi ko jihadi ya ta ya kankare zai zan da suke ba لأجل الجهاد في سبيل الله من في جهاد في سبيل الله لعل ذلك يمضي عنهم آثار تلك الردة ليوم من يكنكر مثل مثل من فبر لأن الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وعلى تسين لتوبة لأي إيمان لأي أي نجري إرهب أن الله ما مثل يمنون أن أي تنسفاوة ويقول الله نتعى وإنني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تبع من لم يمن يوم غفر من لمن تاب وقوم بيتوبا وآمن يقول إيمان جسكي وعمل صالحا وأيك نبي ثم تبع ثم لك مكي أكام حكم يتبع ويبا ويبا ويبا فنظر الكوفة فسد جسد غناء فسد غناء الكوفة شيئا من مثلا غناء الكوفة don kan da sujud wato kan iyakoki tsakanin daular musulunci da daularin kafirai inda a kowace ana tsammanin cewa wato za a kawo hari wa fara lahum biha mahallatun maarufa har suna da wata unguwa sananniya da aka da aka santa da su fiha masjidu musamma masjidu bani hanifa a unguwar akwai masallacin wanda ake kira masjidu bani hanifa فمر بعض المسلمين على مسجده بين المسجد والعشاء to waɗansu musulmai suka wuce kusa da wannan masallaci tsakanin magariba da isha'i a wata rana fasalu minhu kalaman sai suka ji waɗannan banu halifa suna kus kus kus a cikin masallacin su ma'ana ma'anan wannan zancen da suka ji annan musulmi ta kana na haqq sai dan yazo zai fara dan sai su kai musulmi ta bin ba akan da ki فاعطون wannan الرأي وهم جماعة كثيرون kathirun mutane ne لكن yawa lakin alladhi لم يسر على من قاله أما qala amma sauran ma da ba su da wannan ra'ayin ba su yi inkari ga wanda ya faɗa ba don ku gane mu in dan uwanka na bid'a ka ki masa inkari ka san akwai waɗanda za ka samu shi baya bid'a a karan kansu suna ki amma yana raka yan bid'a akwai malamin da shi ba zai yi da'awa zuwa ga azo a yi bid'a ba a karan kansa amma ba da karfin halin da zai kira a zai a yi sunna to sai ta kira ne inda ba ta kira zai an za a yi sunna karar da ta kira ta zuwa ba ta kira da ta kira da aka ba ta kira shi ne ne nan mutane su mutu da san Allah ba amma sun san da larabci sun yadda cewa ko sai yare da kai ya ko sai dan jiya da manema mata in lokacin ya hulura da suna iya wato literature na larabci wato adabin larabci to amma duk wanda yake kan ya ɗauko ta daga ƙasa to sai ko amma hujja bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayyadmahu إذا إيه، هو ظاهر ومتم الولي من نظر كيف تبقى التي كيف يعطل وكما يقول له سميد الله في حربه نكذب بالهتم ممكن حربه كيف يعطل على الباطل في دراء كالكالياء في دمج بيته ترى درجة ذاتا هو ظاهر ومتم الولي من نظر suka zo suka same da suna wannan ga waɗansu suna faɗa amma waɗansu ba sa inkari me ya faru farafa wa amrahum ila abdullahi bin mas'ud sai suka kai karan su zuwa wajen abdullahi dan mas'ud fa jama'a man indahu min as-sahabati wa sukara abdullahi dan mas'ud sai kira wa sauran sahabban da suka rage a kufa yana neman shawarar cewa za mu da waɗannan mutanen sun ji da suka fito da sa amma ba su duka ba sauran an faɗa a wurin su sun jabi duk mun ya zamu da su hal yaktuluhum wa in tabu a kashe su ko da su ce su ba yau sai a wurin da Allah fura ai yau saki biyu ko kuma ne yi su da sai in duki ba a tsara ba duhun da kafin mulge da suka ba wadansu da kafin sabu suka ce a kashe su kawai kar ma a tsaya wa ne musu ne ko kashe su ba a kashe su kawai wa tsara ba duhun jistika batihim wadansu suka ce a'a a ne musu ne sai in sun kiri tukuna فاستفاد بعضهم وقتل بعضهم ولم يستفده sai abdullahi dan masoud ya kasa kashi biyu ya dan zo ne musu duba in ka fi za a da kai muka kowa su waɗansu kuma ya da kuka ko sun fi zai ba za a da bayan kashe haka yi musu sai jirgin ma'ana suke wannan mummunan magana a karkashe waɗanda su yi yi da su yi ba da ne su yi da wani da ko da haka da kuma innakum idan duk a ganar su

لما تبرئوا من الكفر يا ان كده برنت الكافر وعادوا الى الاسلام كده كما مسلمين ولم يظهر منه الا كلمه اخفاها في مدن مسلمة ما اظن حتى سامي لم يلينا في وتكلم في دم مسلمة اسمع سنت ايتا ويبا اتولي سكا فتوبا كوبا اكاسر كاسر ايتا كي يوضي تلا لكن سمعها باب المسلمين كيف يوني تنبرنا المسلمين في كلمة وما هذا لم يتوقف احد في كفرهم كلهم tare da haka ba wani daga cikin sabbai da ya tawo kusi ya yi kafirin ya ko da kafirai ya da an yi da kafirai ne magana sai ta nemi su ne ko a kafa su ne amma sun yi dalilin ne su kafirai almutakallim wani hadirin mafi lamikin da wanda ya zancan da wanda yake nan bai inkari ba walakin istalaf hal kutu da kai bata wani aula abin da sahabbai suka yi sabani shi in sun tuba za a karbi turin su ko kuwa wani kisa tuke sai wani bukari ba na ce kisa tana cikin sai wani bukari ya zuwa duba abin nan مجھے ان کا کھوج کر من كلام من يزعم أنه من العلماء يا ذا كتبت إيرن لما زنتي ذا أبن بس حدث كي يجمع يكنفا في من قال تلك الكلمة في كل مثل من ذاك يا فبيا من كلمة أو حضرها ولم يكر يا فبيا من كلمة فترد وديتي آه، أبن من فاس فبيا سبب جبتينتي أو حضرها ولم يكر كوها هل تئن بأك فبيت أما بي إنكاري ذا فحدث بسي يبنتي يا ذا كلمة ya za ka kwatanta maganar irin wannan malamai da maganar sahabbai ya za ka kwatanta fahimtar wannan mutum da fahimtar irin waɗannan sahabbai kawai za ka ɗauka صارت مشرقة وصرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب لا ربا سكن فدونا أمطعين كلمة جمع صارت مشرقة إتكم تاي جبل وصرت مغربة لكن ما يبقى فتانا بين المسلك والمدرب كفن كي تكان من دي قبل دي اللي يلا اكو يوسف لا اثارا حبيبي ربنا اني اعوذ بك ان اكون ممن قلت فيهم فلما ما اضاء ابناه له ذهب الله بنوره كتب محمد بن عبد الوهاب يقول يا الله ليك هنا يوما قري تسيا ولكر ان لم تكن غدا بكفي تكن لمريكي فلما اضاء ابناه له ذهب الله بنوره يا عند تكي cikin haske hasken ya shiga musu daura su ذهب الله بمجد في الله يقوك يوم هكي وتركهم في ظلمات الله يبصرين يبرسي وفي أتكين أين تنجيه وانك لا يبصرون بصدا ثم من ذكر عمي فهم لا يرجعون ثم إذا تذكر من ذكر من بيضاء عمي مكافي da gaskiya kan da in ba su taɓa dawowa kan shirya wala min man kunta fihim kuma karka sani cikin da ka faɗa cikin lamarin su إن inda Allah عند الله السم البكم الذي لا يقلد لأنه شر من التي ke عدم a فيه السم su ne ne wanda sai kiran cewa gaskiya ba sa sauraron ta albukumu bai ba waɗanda ga ba sa furta gaskiya da harsunan su annabi la yaqulun waɗanda ba sa hankaltar abinda Allah ya saukar kai manzon sa الدليل الثاني دليل نأكل الدليل الثالث دليل نأكل ما وقع في زمن الخلفاء الراشدين حتى يتكسر تفعل على وقت الخلفاء الراشدين قصة أصحاب علي بن أبي طالب قصة صحابة علي بن أبي طالب لما اعتقدوا فيه الإلهية التي قبل اليوم في أناس من أكثر بني آدم وأصدقهم yayin da suka kadarce ilahantakar ali suka ce Allah da shi an gane ko suka yi itikadin ilahantakar da a yau ake itikadin ta fi unasin cikin lamarin wadansu mutane min aksar bani adam sun fi kowa kafirci cikin bani adam amma a ce musu alloli wa afsakihim mafiya fasikancin su wa da ahu ila tauba sai abin yi kira su ta ku lokaci ba kaga suna kalmar shahada suna azumi suna sallah suna zakka suna jihadi suna komai amma suka ce shi aliyu Allah ne inda ake kalmar shahada ba ta rufe shahada ba ta ce mutum da ya faɗa tun da dabbi kenan aliyu kira su ya kutu ba suka kutu ba fa kadda lahum al akhadin sai ya gina ramuka ramuka ya malaha asadan ramukan ya cika su da itace ya sa wuta ya abrama zuwa nar ya kunna wuta a ciki wa qazafahum fiha wa hum ahya ya rinka daukar su yana jefa su cikin wutar suna da rai haka yawa gulati shi'a wadansu daga cikin yan shi'a ne wanda saboda san ali suka ce shi Allah ne har in sun ji tsawa a cikin girgiji sun ce wa alaika salam ya abul hasan ya ali bin bi talib ne ke yin sallama to wa alaika salam ya abul hasan har suka rufe suka ce shi Allah ne yace wallahi sai su ce ko don ko na ku da wuta wuta rinka fa yana ko da su bai yi wani da kalmar shahadar su kun gani da kyau da yake akwai masu kan da wani daga cikin suka ce yanzu ne wani kara tabbata kai Allah ya tunda da ta hure ta kana cikin mutane dan a nuna maka yadda bid'a idan ta kama a cikin zuciya take da wahalar bai Sufyan al ke cewa ita bid'a ita Iblis ya fi na sama da aikin sa saboda aikin sabo yana tuba amma bid'a sai an yi daga cikin kafin na tuba da mai can jiya da mai tasa da mai zina za ga ya zo ya tuba saboda lokacin da yake ya san sabo yake wannan kasancewa sabo yake sai sa zai mai zai tuba amma mai bid'a abin yake daidai ke sai ya zo sallar zai ko ta ran tuba amma ko mai kalan jiji zai ko kusa da masallaci ya ga a sun yau da ke masa masallaci da kare mai gaggabi cikin cinta amma ɗan buga ko wasu dai ciki ne kaɗan kan da Allah ba haka bane مالك ومعلوم أن الكافر مثل اليهودي والنصراني إذا أمر الله بقتله لا يجوز إغراقه في النار sanan yana cikin musulunci kafiri kamar da yahudi ko da nasari idan Allah ya umarni ya ce a kace shi baya halatta a kona su da wuta fa ma annahum aghlaju kufran amma tare da ga wannan abin ya kona su da wuta saboda ne yace abinda annabi din ne yayi tare da cewa ga hado da su ne inkari ba fa ulima sai aka gano cewa annahum aghlaju kufran min al-yahudi wa nasara shi waɗannan masu da'awar takar ali kafircin su ma ya ta kafircin yahudi da nasara dan da yadda bai manufa da za a kona su amma ga su waɗannan an kona su da ibnan sahabbai ko ba su hana ba هذا وهو طويل الليل جنة أظن بيت الله فدو أمي في ذلك سنة قيام الليل ويصومون النهار سنة أجل سجانة سنة قيام الليل الزافة الزافة أجل ويقرؤون القرآن سنة كرم القرآن آخر زيد له أنا أصحاب رسول الله إنك القرآن اللي جايبان صحاب دوما جاء الله كيف هي فلما قالوا في أمي ذلك الغدو يوم يعني بسكة يتجونا بإيه يدن يبن علي إيه يتجلون أحرقهم جنار وهم أحياء في يقوم يسرعوا تعالى حالي سنة بريد واجمع الصحابه واهل العلم كلهم على كفرهم دكا صحابي دكا malamai sun yi ijma'i waɗannan mutanen da Aliyu ya kona sun yi radda duk da sallar duk da kiyamun lalli duk da komai din sun kafirta fa aina haza min man yaqulu bil badawi tilka maqala yace ku faɗa min yaya wannan magana take da sahabbai suka idan an kwatanta su da wanda yake cewa har yanzu wanda yan karkara din abin da suke daidai ne suna ta bautar gina kuma su daidai ne duk wannan yana rage ne ga malaman zamanin ta in bid'a gane ku ma itirafi yi da hadal kissa kaga mutum ya bada fatar wasu nan kan ta tare kuma cewa ya yi da wannan kissa ta ali wa amsalha da makamantanta wa itirafi ya annal badawa kafaru bil islam kullu kuma ya da su waɗannan magana karkara da muke magana a kansu sun kafir sai musulunci duka illa annahu yaquluna la ilaha illallah wa amma fa suna nan suna cewa la ilaha illallah واعلم ان جنايه هؤلاء انما هي على الالوهيه yace ka gane laifin waɗannan mutane ba ɓangaren ilahantaka ne sun yi da'awar aliyu Allah ne ilahu ne wa ma alimna fihim jinayatan ala nabiyya ba mu san wani ta'addanci da suka yi ba dangane da abin da ya shafi janibin annabta والذين قبلهم جنايتهم على النبوة أما سنة أظن من مسلمة بنو حنيفة فأدنت تركي أشكا بنجرا أن نبتا لكأي بكي وما علمنا لهم جناية على الإلهية من مسلمة بنجر من ليس إلى أن تتفي بنجرا أن نبتا وهذا مما يبين لك شيئا مما أن الشهادتين اللتين هما أصل الإسلام wannan tafi za ta wannan magana ji daga dan Allah yace to wannan zai faɗa maka hakikanin girman wannan kalma ta shahada guda biyu shahadatu Allah ila illallah da shahadatu Allah wa rasulullah duk wanda ke shahadatu Allah ila illallah za a yi in ma mutum ya gudu shahadatu Allah ila illallah ya kare shahadatu Allah wa rasulullah kuma za a yi tun daga shi mutanen musulma sun yarda da Allah ba sa shirka amma an nafsa sai suka kawo suka da yin shahadatu Allah wa rasulullah suka fa annabi kiciya sahabbai suka yi ittifaki aka yake su lokacin Abu Bakar a ah, karkace su yaron da suka ragowa ma da suka zo suna yabansa Abdullah dan Mas'ud yace a karkace su wadannan suka ce a karkace su wadannan suka ce a wanda yake ba kana wanda yake ba kace da kuma sai mutanen wannan madangaren aliyu sun yadda da annabi ɗari da ɗari ba sa karɓar wani sako ba da garin annabi ba amma suna ganin aliyu yana da wasu siffa kai na hankaka malam ce wannan sai nuna kadar ko ɗaya daga cikin kadar ko guda biyu nan kowa barazana hukuncin tafi na wanda to na da wanda ya rufe kan gudun wani kira in babu aulaku الدليل الرابع دليل نبوي ما وقع في زمن الصحابة أيضا أظن بفاجة داريا لوك في صحابي وهي قصة المختار ابن أبي عبيد الثقفي ita ce kisar mukhtar ibn abi ubayd al-saqafi wa rajul min at-tabi'in cikin tabi'ai yake wannan bawan Allah musahir bi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abihi sirikin abdullahi bin umar ne ba dan abdullahi dan umar yana auren yar uwar wannan muktar ibn abi ubay sunan ta safiya miji da miji kaga sahabi yana auren kai masa wasa an gane ko wurin bisala mutum ne wanda ya fito yana bayyanar da salaha da yawan ibada kuma ga shi zaka'i kamar da za a yake yake mutum ne mai zaka'i na karfi فظهر في العراق يطلب بدم الحسين a بيته يبين على كفر عراقي يجي هنا cewa lalle wadanda suka kafa Husaini sai an kama su an karkashe su wa ahli baiti da zuriyar gidan Husaini sai an rama musu wa qatala ibn Ziyad ya kace ibn Ziyad ya mala ilayhi man mala kace ibn Ziyad da yake wannan tafa da yawa daga cikin mutane a suka karkata sai a baya sai lalle da a wannan wani mujaddidi ne fito a addini li talabihi dama ahlul bait dan ya zo yana neman duk wanda ya kace ahlul bait kuma sai an kace shi yana neman jinin alal ahlul bait min man zalamahu ibn ziyad kike irin wadanda ibn ziyad ya zalunce su fastaula ala iraki dan da mun sai mamu iraki da aka zama yan goyon bayan sa ka san ba taba biyun daula ko yanki da ya zama ya mutane su tana ba cikin tarihi irin iraki an gane ku irin iraki ba a taɓa yin wuri wanda yake yi suna ba wannan tafi da jibarun darbi da gidan makera yana nufin mutanen iraki yake so ne wanda ya motsi ne tunanin wata akida wanda ya ya kawo musulmi ta sai kana hadisi baka da hadisi ce Allah ya darbi haka maliki kira makera mana makera sai mu kitab ya zo dan da ne ma mu yi iran wa azhar saraya al-islam sai ya rinka bayyana wadansu dokokin musulunci da kare musulunci ya masa bil qibata wal a'immata min ashabi bil mas'ud da ma mu yi iraki ya kafa alƙalai da shugabanni da limamai cikin ɗaliban Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wa kana huwa yusalli bin nas juma'a wal jama'a shi ya mutane musulunci juma'a da kuma sallar jami'i lakin fi akhir amrihi amma da karshen lamarin da ya ji karfi انا انا اللي ها الى البيت انا لك واحد أنا ما انا هي اكثر فقلنا له يا عبد الله بن الزبير بيتا عبد الله بن الزبير في واحد يقول لي ما يسوى اجاوز فيك عبد الله بن الزبير ما بنت فينا الزبير بن الاوام ايه اللي بتسمى الاسد من غفر ابن الجنه شنو الجارين مثلا كده اكد اعطاء تاريخ المسلم في العصر المدينه بعد الهجره da aka haife shi na yake asma da ta haife shi take a tafi da ke zama da Allah manzo Allah ya fara dabino ya sa masa azal yake sunanta Abdullahi yake mutumin da manzo Allah ya tattare ta daga cikin ɗan kafin da magana da wani ya fito zai fito zai da mana cikin annan ta dan da mun hada dindina yace a jafi ba fa hada mu dai ta huwa qatalu aka rinjaye rundunar sa aka kace وامير البيت متعب ابن الزبير الزبير الذي كان ابن الزبير كان جواب عبد الله بن الزبير وفاته امرأة ابوها احد الصحابة شنو انت مثل ما باكر كيف انت اكون ما تبدا بابنت كما فعابيلي فدعاها متعب الى تكثيره فابت متعب في يتيتو ثم من كثير يتي ذكر رداء هي كما تدجي الاتكاف مثلا ثمنا فابت يتيتو فقصد الى اخيه عبد الله يستفيه بها in ya rubuta dan uwansa Abdullahi bin Zubair yace to wannan bayan Allah dai mun kuma fara akan sa mun gama amma matarsa mun ce ta kafirce wa da'awarsa ta ki kafircewa fa kata da ilaihi sai Abdullahi bin Zubair ya ce masa in lam tadra min bi taqtilha yace in ta ki barranta daga kidar mijinta ka sai ta ita ma kowa ya huta فامتنع التوتي فقتلها مصعب مصعب يقول له متى كي أتوتي أي جدول تاريخ الدعوة ما بكتها كنا فهمت كيف من الأمر بكيف ya bayyana gare su dama tun cikin hadisin muslim manzon Allah yake cewa ya khurji fi taqib kazzab wa mudir yake mutane guda biyu za su fito da kabilar taqib kazzab ɗaya daga cikin sakakkan makari da mudir ɗaya daga cikin su kuma shazini ومن تفتح مدى في سيما على المختار ابن ابي عبيد ثم رجع دائر عن مكه فين بيجي مثلا في سيما بيعمل انا متى واحد اذا كان عنده في النبي سنة حجاج بن يوسف الثقفي سنة مدير بس يقول لك كيف مثلا من الكير ظالم فقال الله باب العباد الستين بيت المسلم وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار ما إقامته شعائر الإسلام معلومة بقى ايسي يجنا انتو مختار فيا كافر كافر تعرف الجاسيات ايه ده بيكو سريعه سريعا لما جنا علم المجيوة يا يعني ايه ده يتعبنتي وان نفتا فيا كي جنا فيا على كي وإذا كان الصحابة قتل المرأة التي هي من بنات الصحابة إن ده يبنتو صحابة فا اتن ايه كسو ما تبدا جاسنا كنا تكن يا ايه صحابة لم ننتر ارمي تكتير هي يا انت كنت تكافر فيها فيا فكيف بمن لم يكفر البدو ومعه كراره جهاده to ya hukunci nan da bai kafin ta waɗancan ɗan ta da suke bautar gina ka tare da yawon da cewa ba sa cikin musulunci amma su ko kafirai ne sai kai don sun kalmar shahada sahabbai da suka zo wajen nan nan ga su ban ta sahabi ne da suke da faɗi kalmar shahada sun san tana faɗa amma akwai abin da zai kawo kalmar shahada su ka shine shine yadda da an nasar wani ganda annabi sai suka kai kafir sai ya gudu jiki jiki kalmar shahada ba jiki ta ba su da aka fita. Shi yasa كلمة شهادة أنا في دامة نيسي بيسا فما إذا مثل نيسي كلمة نيسي دوام الليك كلمة في باتا داود في مثل نيسي في يا دي في الليك وأنا في يجي كان في عبد الله في في ذلك بكي يجي أشهد أن لا إله إلا الله وأنا هو رئيس المسلمين حرام أن نفس أدم بيت يسا كل دنسا من تأتي فيه بجي قرآني فيه تاكا دقاء ولكن في قيب قرآني لفا تاكا فيه قتل دنسي shi a musulunci da dare sai sai ki da dare kan ba hasalan ma zai rika a cikin takalmi ya shi da alqur'ani muka dauki ta gobe sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan gani to ne da kike da mutane suna rubda wai ko da suke kalmar shahada sai kalmar ka san wannan ya abin da ya zama ɗan ya zama ya zama irin da zama ya fi da mai zo ka san mai zafin nan ya da mu ko san maka Allah san da ya da wajibi ake muka wannan tsarin muna duba da da yayi da ilimi yayi jahili yayi za a maka izini da jahilci yayi da za a maka izini da jahilci ba amma dai wata wani lokacin ka san idan aka ce ga wani abu ya shiga cikin rabi kana so ya fito kaga sai ka kunna wuta أو كي أو كي في كي أو كي أبدي بدي بدي أنا بدي كي أبدي ما كده بدي أجر يجي جزاء يجي فكيف بمن لم يكفر البدء ما يقرأ بذلك فكيف بمن زعم أنهم هم أهل الإسلام إلى حكمت من بيت وأنت بتبدأ هنا شركة أبقى مسلمين ومن دعاهم إلى الإسلام هو الكافر ومن دعاهم في الإسلام الكافر وربنا نسألك العفو والعافية الدليل الخامس دليل نبير ما وقع في زمن التابعين أظن ده يفعل في تابعي وذلك قصة الزعب ابن درهم قصة الزعب ابن درهم وكان من أشهر الناس بالعلم والعبادة إذا تكون نفسها سهارا متى وجه إبن عبادة فلما جهد شيئا من صفات الله اما عنده الزعير وتصفى تكون صفات الله مع كونها مقالة خفية عند الاكثر tare da cewa aƙida ce ɗoriya a wani da dama daga cikin musulmai amma duk yayin da yake kare wannan siffar da hadihi Khalid ibn Abdullah al-Qasri yawm Eid al-Adha sai Khalid ibn Abdullah al-Qasri ne ne da shi a ranar babbar sallah fa kana yake ayyuhal muslimin wa kuntum muslimin ضحوا تقبل الله دعاءكم لبيتيليا الله تقليا فإني مضر بالجعد بن درهم يكن الذي لين بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا بل يأتي الله جل إبراهيم بعد قول خليل ولم يكلم موسى تكليما يأتي الله بيدن كده أنه موسى ثم نزل فيفكر الذنب بريء فذبحه من تكاوته لا ولم يعلم أن هذا من العلماء أنكر عليه ذلك بعد لم تجمع لما ينجي مثل إنكار بعد بل ذكر ابن القيم إجماعهم على استهتانه ابن القيم يا أم بتي إجماع المعلمين سوى ومن أظن خالد بن عبد الله كفر يهودي في سكر الدهية كل صاحب أمته dukkan wani ma'abudin sunna ya gode da irin wannan layya billahi darruka min asir qurbani kai Allah baka lada ya ga mun kasance zuwa ga Allah amma yana daga cikin adalcin ilimi duk da na ga cewa kisar ta muku daɗi in ce da ku ita wannan kisar da idiya duk da ibn qayyim ya waki fa dukka ce da ibiya ba ta da asali فإذا كان رجل من أشهر الناس بالعلم والإبادة أخذ العلم عن الصحابة إما لم تدع بسنن بياس هرب علمه بالعبادة وكي علمه وجنسها بالأجمع التي ذلك قتله amma daga nan malamai suka yi jima'i akan kafin su ba yana ha zamu yi tuka da ada illahi bil badal ya za mu ce game da kudirin wadan zama kiya Allah dangane da mazauna kan karkara da suke wannan turka da suke duk kusa kawo ka tun daga tafiya zuwa tafiya ina duk inda tafiya na tafiya ina inda da inganta ba wannan shi ne ka'idar ilimi ba ba mutuwa sai a yi ka share ka sunna da bid'a da ka ga mana Muhammad bin Abdullah amma wannan da kawo da sunna kenan da ta bid'a da'awar bid'a kullum sai dai mutum malamin yayi yayi yayi har ya mutu ya sa la ma amara idan da akwai wani littafi da ya fito mai kyau da kwarai da gaske ɗalibai sun gan sa iya la ta su sahihatun la tasbit kistocin da ba su inganta ba wani malami ya fara kokarin rubuta shi daga baya sai sulman masuhura sai sulman ya ci gaba sun yi na daya da na biyu da na uku ina jin amma na hudu zuwa gaba kowane littafi daya yana kaisar kistoci goma ne ko ashirin namanta goma ko ashirin waɗanda ke dole da ɗin kistoci ne amma ba su cikin littattafan hadisi ko fikin ko wani abu ko littattafan tafsiri ilimi ya ci gaba idan in mutum baya koyon littafi idan in mutum baya karatu ya tsaya da littafansa na babu ya sa muku alama amma inda za ka rike bincike ilimi ya ci gaba wani sai muke zai karɓi mun ƙarasa wannan ban muke zama sabon madini da yake الدليل الثابت دليل نجدة قصة بني عبيد القداهي فكسر بنو أبي القداء فإنهم ظهروا على رأس المئة الثالثة وبن سنة أدين بسك بينا أبيد بسن كرمي لقد الهجرة قداء عبيد الله أنه من آل علي بن أبي طالب في عبيد الله يعود أولينا في ذرية جدا علي بن أبي طالب من ذرية فاطمة كما بلنا فاطمة وتزيى بذي أهل الطاعة والجهاد في سبيل الله Wata tazayya ya rika bayyanar da kansa da jinni ahli ta'a da tazafi irin na masu ta'a wal jihad da jihadi fi sabilillah yana bayyanar da sifa ta masu ta'a da jihadi kuma da aure yana gidan eh, ahli bait ne bangaren fatima kasan da yanda zai yi gida sai ya fake da kan wannan da ka bi'ahu aqwamun min al-barbar min ahli al-maghrib sai waɗansu daga cikin kabilun barbar ba ta bare bari na ne nan ba waɗancan barbar suna nan afirka ta arewa za mu ce kenan don suna nan a cikin ƙasar tunisia da morocco da kuma algeria su barbar suna da yawa kwarai da gaske sun karɓi musulunci ba laraba ba ne amma karɓi musulunci ba suka iya larabci yanzu duk zuwa nan morocco ba waɗansu ba da laraba ba ne ba shi yasa duk wanda suka tafi daga farko an ce laraba ne ba laraba ba ne barbar ne halatta karanta tarihi da kyau shekar mu ba ma karanta tarihi kamar da mu duka duka likita yake shi matsalar da aiki idan ka ce ka a wannan littafin ai da kaza da kaza a ciki yake ce sai a kai karɓa da yake da Allah ka ɗanin ta ta kan mu aka ce shi da aiki sai ke tawara na ba sai to in kullum ta yare za ka zama ƙarya amma za ka karanta ta za ku dena amma kullum za ka tsaya ana ɓaɓɓoye abin ba a ba ka tarihi tatacce sai a kuma ka ƙarya mutumin da ba da alaƙa da gidan Allah ta za a ce maka jikan annabi da kuma ƙarya barbar suka goyi bayan su min ahlul maghrib cikin mutanen maghrib idan an ce al maghrib ya tafi maroko ko kuma larabawan yamma dai gaba daya يقوم بنية مجددها وصار له دولة كبيرة في المغرب لأولاده من بعده سيئا من يتم لإذنه وبيد الله يا كفى دولة من الجرمة المريك بالإطاء أنت كما سكى تجد ذلك دولة باونسا ثم ملك مصر والسام دولة كفى ربا حتى كما لكي مصر بكفى سام وأظهر سراء الإسلام ثم بينا بسماء بيت المسلمين وإقامة الجمعة والجماعة ثم أرد الجمعة بسل الجمعة ونسب القضاة والمسكين kuma sun kaskasa alƙalai da masu fatawa a garurukan musulmi daban-daban kai ka ce abin kirki za su lakin azharu shirka sai dai sun bayyana da shirka cikin ayyukan da mukhalafat shari'a suka rinka fada shari'a wa zahara minhum ma yadullu ala nifaqihim wa shiddati kufrihim abu da dama ya bayyana irin abin da ke nuna tsananin munafiki da kafirci fa adna ahli ilmi annahum kuffar duk malaman zamanin suka fada cewa kafirai ne waɗannan sarakuna wa anna darahum daru harbin aka ce duk garin da suka daidai ku da garin kafirci a kai garin hannu ma izhari bi da'ir al-islam tare da yadda suka rinka bayyana sarwoyin musulunci وفي مصر من العلماء والعباد أناس كثير مصر أقيم على مودة ما في إبادة دواء وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما عاد في الكتب أما دواء بكتب مدى من مصر بسجيه بايا إباديين بسجيه أدن تتبين على كافر ومع ذلك قارب هكا أجمع العلماء على ما ذكرنا حتى أن بعض أكابر أهل العلم المعروفين بالصلاة malamai sun yi jima'i kan abin da muka ambata har ma wani sashi na manyan malaman da aka san su da inganci kala ya ce lau anna ma'i asratun asratu asmin na ramaitu bi wahidin minha an-nasara al-muharibin wa ramaitu bi tis'ati bani ubay idan Allah abin da wani malami ya faɗa a zamanin su yace da a ce ina da maki ɗaiɗai guda goma nan ga ɗaya daga cikin bani ubay can ga kirista yake da sai in je kirista da maki ɗaya karan jefi da ne bai saboda kafirci kafin kirista haka wani malami ya bada fatawa a kasar misra game da bani bai ولما كان زمان السلطان محمود ابن زنكي yayin da zamanin sultan Muhammad ibn Zanki ya zo arsala ilaihi jaysan aziman sai ya aika musu gagarumar rundunar da kiyadatu salahuddin bardan musulunci nan mutum salahuddin al-ayyubi shine kamandar rundunar ba aka ga musulmin ayyubi sai kwace musul daga hannun waɗannan mutanen kai baka san wani ba da zai jizin din min sulus suka kafa a suka kafa al'azhar university din amma sun kafa ta ne don su yaɗa ki an shi don su ubaidiyun wata turka ce daga cikin shi'a suna kiran kansu alfatiyun dangantuwa zuwa ga fatima an gane ko to malamin sai gane gaba ɗaya mazhabin da suka zo da shi mazhabi ne na batiniya bayyanar da musulunci amma da kafirci kalala da sunan batini aka fitar da tafiya da mutane suna talinta mutane cikin rudda har sai da aka zo aka yauke su salafu dinin ayyubi ya kwace musulai da hannun su aka dawo da ita ta zama karkashin musulmai in gani da kyau da zai iya tunawa lokacin da muka yi su sahaba a shekarar 96 a Usman bin Affan inda za ku iya tunawa 96 ne ko lokacin da muka yi usulo sahaba ba kan sahabbai din nan a cikin malaman da suka yi mana lissafi wanda ya dauki wannan bangaren ne Muhammad Baban Gida ya yi bincike mai kyau idan a lokacin da muka da za ka fahimta su ba sani ba dai a sanin lokacin idan ka shahara a cikin mutane da wa'azi ko su ne ka faɗa da kabbara ko wani zai yi bahasi mai tsari mai tsada da ya fi naka amma laifin ka wani jama'a binciken ba na ka yana karanta wasu na baki to ilimi mai yawa ya kuma kurce mutane ni na tabbatar inda za a tambayi cikin laftocin da aka yi na usulun eh, sahaba din nan wadda ta fi tsada ta fi bincike aka zai da wata a bisa ga tsari na bincike an tsada hamata ba to zan sun yi wannan ta kuma mazaban gida na da ta suka yi shi da mala abu kurki da wani ranar ta zuwa yana uku amma dai shi zai iya tunowa don tarihin da aka ba su daulolin shi'a da yaƙe-yaƙen su a wannan lokacin to duk ta ɗin da masu kafin za ku yi na tabbatar ɗin da za ku yi kariya ku tsiri su da ke da alaka da wannan mai da yi kuma amfani ilimi kenan kowane irin abarin da bakalin su ne a cikin kafin da lantana kuma daga baya an rubuta wannan da suna a jibin nufiya a cikin littafin hausa ko ta kaga wannan zai taimaka kwarai da gaske ba a fata da ba a wasa da ولما كان زمان سلطان محمود من جنب نمتي فلما يكتوى لقسم أكجع بتجل بقيادة صلاح الدين الأيوبي فأخذ مصر من أيديهم أخذت مصر بجهنم ولم يتركوا جهادهم بمصر لأجل من فيها من الصالحين بعدين يا طرف مصر ده سجد آه، ويدن سجد عند سجد سجد سجد صالحا ده يتاك أيكيس حرف أنت نصر أعلى لبيعي صالحين ويبا فلما فتح سلطان محمود صالح المسلمون بذلك أكد الفرع يعني سلطان المحمود مثل فرع أكد يؤدي ذكرى بدعان المدريديون مسلمين دينا جباك يسير مفكر فريق وصلنا فضل الجوزي في ذلك كتابا صنفه النصر على مصر ابن الجوزي بالضمال لمن ملتاس يعني ملتاس ماذا تقال ابن الجوزي أيها بالتفضل a cikin tafsiri ne a cikin fiqh ne a bangarori daban-daban a cikin hadisi ne malami ne sosai da sosai ya wallafa littafi wanda ya kama kuma al-nasr ala misr wato cin nasara akan nasara ma'ana an tafi daga al-ulama at العلماء التثبيت والكلام في كفرهم da yawa cikin malamai sun yawan tazance da maganganu dangane da kafircin kan mutane مع ما ذكرنا من الظهار من شرائع الاسلام الظاهره فهذا عبد منك بينا ما يبدا فكر منك بينا سرير المتلك لله فانظر ما بين هذا وما وبين دينه الاول بوعد التي تكامل من الدين من فرقه ان البدء اسلام ما معرفتنا بما عليه بما هم عليه من البراءه من الاسلام كله wato yana nufin abin da muke ta faɗa tun ɗazu cewa wai nuna cewa mutanen karkara na faɗa muku da mutanen karkara da yake magana a kan su wai suna kan musulunci da rai cewa sun barranta daga musulunci gaba ɗaya illa ta la ilaha illallah wa la tazunna anna ahadan minhum la yakfuru illa in intaqa yahudiyyan aw nasraniyyan kar ka ɗauka wani mutum da zai kafirta ba sai in ya ga da yahudi ko da nasari fa in amanta bima zakara Allah wa rasuluhu wa bima ajma alaihi ulama idan ka imani da abin da Allah da manzansa suka faɗa kuma da abin da malamin suka yi jima'i a kai وتبرأت من دون آبائك في هذه المسألة كبرت لدى إيه أيدك تليتكم فهمت أن المسألة لو كنت كفي آمنت بالله وبما أنزل الله وتبرأت مما خالفه باطلا وظاهرا مخلصا لله الدين في ذلك وعلم الله ذلك من قلبك فأبصر يقول إن دي ta yi imani da Allah ta ce bayan imani da Allah ba abin da Allah ya a da ya na daga duk abin da ya faɗa maka ko zahiri ko ina mai ikhlasi na ke ɗauki addini don Allah kadai kuma Allah ya san hakan daga biyu sirka tsaya daga shirka yi ba da ke sa'adu sirka kai mu tara ولكن يسأل الله التثبيت أما ترى هذا الرجال الله يثبت لك كهكا يعرف أنه مكلب الكلب فلي الله مجيب القرآن الدليل السابع دليل ما بكر نكر في صفة السفار السفار مثلا يبقى كل يوم كده كفى تنقبل ما كل يسعى وجن كفر سن suka birka ko daga da da nufin sai sun wani daga mutunci su kuma yan haɗa addini sarkin su zulfiskan ya ce addinin musulunci kadai bai talata ya ciye ta ne ba yahudanci ciye talata ya ciye ba mafaranci da talata ba sun zai su sun gaza su da san sabon addini da kafiya a cikin musulunci wanda ya fitar da shahada da sallah da wadansu abubuwa a cikin kiristan ta da yana da aka kara cikin yahudan ta da yana kuma ya kawo wani ra'ayoyin sa kuma kuma shi kuma na ci fasinar ra'ayoyi da aka tuka sai aka yi babban littafi guda aka sanar da suna aliyafik shi ne kundin na ibada da shari'a da aƙida da tsarin mulki kuma yake dole su yaya aiki suka zo suka fatattaki musulmai suka karya dole musulunci a bagdada وذلك انهم بعد ما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا وسكنوا بلاد المسلمين وعرفوا دين الاسلام yace bayan sun aka abin da suka ga dama sai zo sun zauna garin musulmai sun fahimci addini ya yastahqanuhu wa aslamu sun yi gudun musulunci sun musulunta lakin lam ya'malu bima yajibu alaihim min qada'i sai suka ga sakaci da wadansu dokokin addini da ya zahari a kiyaye ne kurji ana shari'a suka bayyana da wannan al'amura da suka ce shi fitowa daga shari'a lakin hum kanu yatalaffazuna bi shahadatin idan ka suna furta kalmar shahada wa yusalluna salawat al-khams wal jum'ata wal jama'a kana sallalo guda biyar ne da juma'a da jami'i wa laysa kal badawi ba za ka bar yin badawi din da muke magana da wanda ba sa sallah ba wa ma hadha kattarahum al-ulama wa qataluhum wa ghazawhum tare da haka duk musulmai malamai sun kafirta su sun yaƙe su حتى أزالهم الله عن بلدان المسلمين وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله يجي تكون أجل دمك فدا يا إساء دبك وند الله يسيد وما من أراد الله فتنته وند كو الله يسيد فتنته فلو تحت الجبال بين يديه لم ينفعه ذلك كذا دم بينا كرامة يديه بيا وإيا فلن كتولي بجينا أجبان فبعن من مدينة أنفان ولو ذكرنا ما درى من الثلاثين والقضاء da ce za mu faɗi duk abin da ya faru a tarihi a wurin sarakuna da alƙalai min qatl man ata bi yamirin yaqtir biha na kashe dukkan wanda zai dan al'amura da yake iya kafarta da su walau kana yuzhiru da'ir al-islam ko da ya bayyana shari'o'in musulunci wa qamat alayhi al-bayyinatu bi istihqaqihi min qatl kuma hujja ta tsaya akan ta lalle ya tafi da aka ji inda duk kisa da ta faru sai mun kawo ma anna fi haula al mutaqallina man kana min a'lam an nas wa jahaduhum wa abaduhum fi zahir tare da cikin waɗanda hakan ta faru har aka kashe su akwai wanda ya bi mutane ilimi a zamanin sa ko ya bi mutane zuhudi ko ibada مثل هلاد أمثال كما هلاد أفسنا هلاد كتب شاكر وهو ومن هو من الفقهاء المسلمين da kuma a cikin sa akwai malamin fiqh masu wallafa littattafai kalfaqiyya annara kamar annara malamin fiqh ne wala da kalmar kisa sa ila ila tahna illa kamala mujallada da duk kisa su yin kan kawo su da kan yusuf ne su da littafi wala na arifu bihi rajulan wahidan balada kufrahu kufra al-badawi kufruhu kufra al-badawi cikin su a tarihin ba wanda kai daga cikin su muka san kafir su ya kai irin mazan kawai mu na yanzu yana da zamanin su da malaman su suke masa ijabi dan mai ta ta الذين يقولون انهم يريدون اسلامهم انه ليس لهم من الاسلام الا شعره الا قول لا اله الا الله ولكن من يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له دين الاسلام والادب ان الكتب التي بايديهم والتي يزعمون انهم يعرفونها ويعلمون بها فيها مفاهيم الرده ليس abin mamaki littattafan da suke hannun su wanda sun yadda da su a ciki akwai matsaloli na مساله لي ga اما انكرت amma an karanta su وتمام الادب abin da yake kai na mamaki ki kai mamaki annahu ya rubu da bada zalik wa yuqirruna bihi wa yuqirruna man ankara al-ba'th kafara wa man shakka fihi kafara wa man tabba far'a kafara wa man ankara far'an bijman alayhi kafara kullu hadha yuqirruna bi rahmatihi wata abin da yake mamaki suna karanta wani bangarori wanda muka kai suna cewa wanda ya inkarin tashin kiyama ya kafirta wanda ya saka tashin kiyama ya kafirta wanda ya zagi shari'a musulunci ya kafirta wanda ya inkarin dukkan wata doka wadda aka yi jima'i a kanta ya kafirta yace amma dai wannan tana faɗa da hannu ba ta yawo ta biki aiki فإذا كان من أنكر الأكل باليمين أو أنكر النهي يعني عن إقبال الثياب أو أنكر سنة الفجر أو الوتر فهو كافر ويقر هنا أن من أنكر الإسلام كله وكذب به واستهزأ به صدقه فهو أكل المسلم حرام الدم والمال ما دام يقول لا إله إلا الله ثم يكفروننا ويستهلون دماءنا وأموالنا مع أننا نقول لا إله إلا الله فإذا سئلوا عن ذلك قالوا من كفر مسلما فقد كفر. يتناسب suna cewa wanda ya إنكار cin abinci da hannun dama ya kafirta wanda ya inkarin sanya tufafi cewa a yi isbani da halatta da ya kafirta wanda ya inkarin da kasa mil fajr ko kufa da wutri ya kafirta kuma suna sarrafa cewa wanda ya inkarin musulunci gaba ɗayansa ya kafirce masa ya izini da shi amma su musulmi ne don kai wasu lala ilallah ce sannan mu da muke muke inkari sai su kafirta mu su halatta jinin mu da dukiyar mu tare da mun ce da ilaha illallah in an tambaye su me yasa kuke kafirta yan ɗan kuma sai aji sai su ai wanda ya kafirta musulmi kafiri ne suna nufin mun kafirta yan tambaye da su kuma sun kafirta musulmi ثم لم يكفيه ذلك حتى أفتى لمن عاهد لا بعهد الله ورسوله أن ينقض العهد وله في ذلك ثواب عظيم ويكون من عنده أمانة لنا أو مال يتيم أنه يجوز له أكل أمانتنا ولو كان المال يتيم بضاعة عنده أو يبيع بل يلهم الرسائل لدخان ابن الضياف وأمثاله duk hakan bai ce su ba har ma suna ba da fatawar dukkan wanda ya kulla alkawari da Allah da manzansa mutum ya iya warwarewa yana da lada wajen wannan warwarewa suna ba da fatawar duk wanda yake da amana ko dukiyar maraya a cikin mu a iya cin wannan amanar a cikin dukiyar maraya ba komai har suna aikawa shi wato da ham ibn bayyar da makamantansa cewa idan harabi tauhida wa nasaru ibadatul asnam yaquluna anta ya fulan kunta maqamal anbiya wani sarki ne azzalimi da yake tsaure ya kan bid'a jirgi in ya yaki wani tauhidi sai su rinka zuwa kawo bid'a su matsayin da kake jihadi kake irin jihadin annabawa وأن الشرك الذي نهينا الناس عنه ورغبوهم فيه وأمروهم بالصبر على آلهتهم أنه الشرك الذي نهى عنه الأنبياء ولكن هذه من أكبر آيات الله فمن لم يفهمها فليبكي على نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم wannan ne babban al'amarin da wanda bai fahimta ba to kamata ya yi kanka suka wannan shine da littafin yanzu mako na gaba za mu tafi kan nasabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam nasabar annabi za a fara danwa danwa danwa ko mun tafi har illa ma Allah assalamu alaikum da saduwa a wannan yammacin lahadi wanda ya dace da 25 ko ashirin da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da uku da ashirin da biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka muktasaru siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kuma shine darasi na na tara wannan shine darasi na goma to wannan shine darasi na goma ah, idan ba manta ba inda muka tsaya wancan lokaci gabar maganar mu ta karshe wafatu abdullahi walidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko yau kuma za mu tashi kan me abdul muttalib jaddu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko قال ابن إسحاق وكان عبد المطلب من سادات قريش محافظا على الأهود متقلقا بمكارم الأخلاق يحب المساكين ويقوم في خدمة الحديد ويطعم في الأزمات متخلقا آه، ويقمع الظالمين وكان يطعم حتى الوحوش والطير في رؤوس الجبال وكان له أولاد أكبرهم الحارث توفي في حياة أبيه وأسلم من أولاده من أولاد الحارث عبيدة قتل ببدر وربيعة وأبو سفيان وعبد الله محمد بن إسحاق صاحب السيرة وكان عبد المطلب من سادات قريش وتشيكا كما زعل الله صلى الله عليه وسلم دين عبد المطلب yana cikin shugabannin kuraitawa abin girmamawa tunda muhafizan alal uhud mutum ne da ya shahara da kiyaye alkawali mutakhallikan bi makarimal al akhlaq mutum ne mai mai ɗabi'antuwa da halaye na gari yuhibbul masakin mutum ne mai kaunar talakawa wa yaqumu fi khidmatil hadith mutum ne da yake tsaye tsayewar daka wajen hidimta wa dukkan maziyarta ɗakin Allah wa yut'imu fil azamat mutum ne da ya shahara da ciyar da abinci lokutan da ake cikin tsanani shine azamat kamar ana cikin yunwa ana cikin kamfar ruwan sama ana cikin annoba yakan tara abinci ba wai dan ya sayar ba sai dan an shiga cikin tsanani sai ya rinka ba wa mutane kisa wa yaqmi az-zalimin mutum ne wanda yake murkushe az-zalimai duk wanda ya shahara da zalunci ku zai ta koyarsa sai ya mayar da shi ya zama daidai wa kana yut'imu hatta al-wuhush ya shahara da ciyarwa ba ma ga dan adam kadai ba a ta dabbobin daji yakan na dan musu abinci wasayir da tsuntsaye fi ru'usul jibal yakan na da abin da suke bukata na da kai musu a saman duwatsu wa kana lahu auladun akbaruhum al-harith yana da yaya mafi girman yayansa shine al-harith tuwfi fi hayati abi shi harith ya mutu tun lokacin mahaifinsa na da rai wato shi Abdul Muttalib din an gane ku wa aslama min aulad al haris abida cikin ƴaƴan haris wanda ya musulunta akwai abida ko bi badr an kashe shi a yakin badar wa rabi'a haka cikin ƴaƴan haris akwai rabi'a wa abu sufyan wa abdullah dukkan wannan ƴaƴan sa wato kenan jikoki ne ga abdul muttalib wa minhum az-zubair ibn abdul muttalib cikin ƴaƴan Abdul Muttalib akwai Az-Zubair dan gidan Abdul Muttalib shaqiqu Abdullahi wanda yake shaƙiƙi ne ga Abdullahi wato mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa kana ra'is bani Hashim wa bani Muttalib fi harbil fujjar